daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumidumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san akwai duniyar mu a yau sai kuma muryoyi masu sauraro a yanzu ga labaran duniya da dumidumin su. da farko ga kanunsu sojojin ruwa na ƙasar iran sun fara atisayi a yankin tekun farisa shugaban ƙasar iraki ya bayyana juna musulunci ta iran a matsayin ƙasa mai muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya sannan za ku ji cewa mutane kimanin miliyan guda ne ba sa da wutar lantarki a ƙasar birtaniya da kuma island ta arewa saboda guguwar iska tuma da yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran ya ba da sanarwar cewa sojojinsa sun fara atisaye daga farkon tekun farisa har zuwa bakin mashikar ruwa ta hormuz tashar talabijin ta Firist TV a nan Tehran ta nakalto Aliriza Tansiri babban kwamandan sojojin ruwa na rundunar IRGC yana faɗar haka a yau Juma'a ya kuma ƙara da cewa a shekarun baya dai rundunarsa suna yin cisayin haɗin gwiwa tare da wasu ƙasashen yankin don kuma su samu wato horaswa daga juna. Tansiri ya ƙara da cewa a wannan karon don kasashen yankin su tabbatar da cewa suna da tsaron yankin wannan atisayin ba abin tsoro ba ne ga kasashe makwabta amma makiya jamhuriyar musulunci ta iran san cewa ana kan dakonsu kwamandan ya kara da cewa rundunar a wannan atisayin dai za ta kaddamar da sabbin jiragen ruwa masu sauri da kuma makamai masu linzami daga gaban teku zuwa cikin teku sojojin ruwan na rundunar irgc za su nuna kwarewarsu a wannan atisayin in ji shi gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma sarakunan kasar oman sun cimma matsaya ta yin watsi da kudaden fito kan iyakar kasashen biyu don bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan kasuwanci na kasashen biyu wato muhammad atabak na jumhuriyar musulunci ta iran da kuma kais muhammad al yusuf na kasar oman suna faɗar haka bayan taron kwamitin tattalin arziki na kasashen biyu a birnin muscat labarin ya kara da cewa wannan dai shine taron kwamitin tattalin arziki na kasashen biyu karo na 21 wanda aka gudanar a kasar oman ministan harkokin kasuwanci na kasar iran muhammad atabak da takwaransa na kasar oman su ne suka jagoranci taron kwamitin a wannan karon kuma sun wato ajandan taron dai abubuwa guda uku ne na farko yin watsi da kudaden fito tsakanin kasashen biyu don bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin su na biyu kuma sun tattauna batun ƙarfafa harkokin wato kasuwanci tsakanin kasashen biyu sai kuma ajinda na uku sun ƙarfafa buƙatar jami'an kwastam na kasashen biyu su ƙarfafa ayyukansu akan iyakokin kasashen biyu don tabbatar da cewa wasu ba su yi amfani da wannan damar. don kai kawo da kayakin da aka haramta ba shugaban ƙasar iraki abdullatif jamal rashid ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ƙasa ce mai muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillancin labaran sahab a nan ƙasar iran ya nakalto irna yana faɗar haka a yau juma'a sannan ya kara da cewa dangantaka tsakanin kasar iraki da jamhuriyar musulunci ta iran tana da kyau kuma za ta kara karfi fiye da yanzu kafin haka dai fuad hussein ministan harkokin wajen kasar iraki wanda yake cikin tawagar firaministan ƙasar muhammad shia a sudani zuwa nan tehran a kwanakin da suka gabata ya bane cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu suna da muhimmanci sannan jami'an ƙasashen biyu suna iya su don ganin an aiwatar da dukkanin ayyukan da ke tsakanin kasashen biyu ya ce har ila yau jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu suna aiki kan dukkanin yarjejeniyoyi na ƙasashen biyu da suka cima a tsakaninsu don aiwatar da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban jam'iyyar hikima ta ƙasar iraki ammar hakim ta ƙasar iraki ya gana da shugaban dakarun hashdu shabi ta ƙasar iraki ita ma inda suka tattauna al'amura na tsaro a ƙasar iraki da kuma harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kamfanin dillancin labaran shahab sahab na ƙasar iran ya bayyana cewa shugabannin biyu sun bayyana buƙatar kiyaye rundunar hajju shabi don ta wajen kare ƙasar daga dukkanin barazana jami'an guda biyu dai sun ƙara jaddada buƙatar ƙasashen wato su ƙara ƙarfi a jami'an guda biyu sun ƙara bayyana muhimmancin rundunar hajju shabi don haka ita cibiya ce daga cikin cibiyoyin tsaro na ƙasar iraki mai muhimmanci jami'an gwamnati a yankin ireland da kuma birtaniya sun ba da sanarwar cewa gidaje da wuraren ayyuka kimanin 725 ne ba sa da wutar lantarki saboda guguwar iska wacce ta yi sanadiyar lalata kayakin lantarki a ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa masana sun bayyana guguwar da suka bawa suna ewin a matsayin guguwa mafi girma a tarihin ƙasar hukuma mai kula da lantarki a ƙasar ta birtaniya ta bayyana cewa iskar mai suna iskar wato yana gudun kilomita 160 a kowace sa'a ta yanke wutar lantarki a yankuna da dama a ƙasar birtaniya da kuma ireland kuma ba su taɓa tsammanin irin wannan guguwar a wannan lokaci ba labarin ya ƙara da cewa har yanzu akwai tsoron wannan guguwar za ta ci gaba da barna a cikin ƙasar don haka mai yiwuwa ta ƙara ɓarna a cikin ƙasar nan gaba kamfanin wutar lantarki na ƙasar birtaniya ya bayyana cewa mai yiwuwa a ɗauki mako guda kafin a maida wutar lantarki a dukkanin faɗin ƙasata ta birtaniya da kuma tsibiranta labarin ya ƙara da cewa yawan barna da guguwar ta yi a arewacin ireland ya kai na gidaje 240 sanadiyar wannan guguwar dai an dakatar da saukar da tashin jiragen sama da ƙananan jiragen ruwa a arewacin Ireland da kuma Burtaniya zuwa lokacin da guguwar za ta wuce. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da shirin nan na kokun biye da shi akwai duniyar ma yau sannan shirin na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro da wannan kuwa muka cewa mu kwana lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 24 ga watan janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan bahman na shekara ta 1357 hijira shamsiyya duk dokar da gwamnatin sarki sha na kasar iran ta kafa a kasar wadda ta haramta taron mutane fiye da biyu amma mafi yawan garuruwa na kasar iran din bangarori daban-daban na al'umma sun fito sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin kama karya ta sarki sha tare da yin biris da gargaɗin da gwamnatin ta musu rikici ya barke a tsakanin jama'ar ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin sarki sha wanda ya kai ga shahadar ɗimbin iraniyawa a garuruwa daban-daban na faɗin ƙasar to sai dai kuma a wannan rana ne ɗimbin jami'an sojoji na sama da kuma abokan aikinsu suka fito a kan titina a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran domin nuna adawa da gwamnatin mulkin kama karya ta sarki sha da kuma nuna mubayar su ga marigayi imam kumaini a ƙarshen tattakin da sojojin saman suka yi sun fitar da wani ƙuduri na yin allah wadai da laifukan da gwamnatin sarki sha take aikatawa tare da bayyana cewa a shirye suke su saraukar da rayuwarsu wajen tabbatar da juyi na islama masu saurari ko kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum ɗan ƙasar amurka mai suna edwin laurentine drake ya sami nasarar haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar amurka kafin wannan lokaci dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu mabugar ruwa amma kuma wannan mutumin ya sami ɗanyen mai ne mita 230 ƙarƙashin ƙasa kuma tun kafin wannan lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar ɗanyen mai a ƙarƙashin ƙasa sannan kuma daga baya ɗanyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan janairu na shekara ta 1965 Winston Churchill dan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar birtaniya ya rasu yana da shekaru 91 a duniya an haifi churchill a shekara ta 1874 sannan kuma ya shiga aikin soja a ingila a shekara ta 1895 bayan nan kuma ya zama ɗan majalisar dokokin ƙasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa ƙasashen duniya da dama sannan kuma ya zama firaminista har sau biyu Chashov ya rubuta littafai masu tarin yawa da gaske littafan da ya rubuta akwai littafin nan mai suna rikicin duniya masu saurare ko kun cewa shekaru 358 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan janairu na shekara ta 1667 aka sanya hannu akan yarjejeniyar breda tsakanin ingila da netherlands bisa ga wannan yarjejeniya netherlands ta kasa ci gaba da mulkin mallaka a cikin sabuwar nahiyar amurka da aka gano a wancan lokaci inda ta miƙa yankuna da dama da ta mamaye ga ingila yankin da ya fi mahimmanci daga cikin yankunan da yarjejeniyar breda ta miƙa wa ingila shine jihar new york wadda take gabashin amurka a yau a musayar yankunan da aka yi a tsakanin bangarorin biyu ingila ta miƙa yankin guyana na kudancin amurka ga netherlands masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau muhammad bakir asif zade kazbini ɗan ƙasar iran mai fasahar zane-zane wanda aka fi sani da salon zanen kazbini irsu an haifi asif zade a cikin birnin kasbin wanda ke ƙasar iran kuma tun yana karami a lokacin yake karatu a ɗaya bangaren kuma ya sake mayar da hankalinsa ga bangaren zane na fasahar rubutu da kuma waƙoƙi. bayan kammala karatun sakandare ya yi ta fuskantar matsaloli ta fuskacin salon da yake amfani da shi amma daga bisani ya samu kwarewa a bangaren ilimin fasaha da zane-zane da kuma sanin salo daban-daban na wannan fanni wanda ake amfani da shi a duniya sannan kuma ya saba da wasu salon zane-zane daban-daban ta hanyar aiki da kuma kirkira sannan kuma ya samu damar kwarewa matuƙa a fannin zane-zanen saboda ayyuka waɗanda ya gudanar a fagen al'adu da fasaha asif zade ya samu takardar shaidar cancanta ta yin zane-zane daga babban darakta na fine arts sannan kuma ya samu shaidar kwarewa a fannin zane-zane daga babban daraktan ilimi da fasahohi na ma'aikatar al'adu da fasaha an zaɓi wannan masani tare da karrama shi a matsayin babban jagora mai kirkira ta fuskacin fasaha na ƙasa baki ɗaya a shekara ta 2008 zade ya halarci taruka da dama a kasashen duniya a fagen ayyukan kwarewa na fasaha da kuma hakan ya hada da taron biki da aka gudanar na fasahar zane-zanen birnin Beirut a kasar labanan da kuma da aka gudanar a wasu kasashe da dama da suka hada da Faransa, Belgium, Poland, Masar da kuma Koriya ta Kudu. Sannan kuma ya samu lambobin yabo da dama daga hukumomi na cikin gida da kasashen ƙetare. muhammad bakir asif zade ya rasu a birnin kazvin na kasar iran a cikin watan janairun shekara ta 2013 bayan ya yi fama da rashin lafiya yana da shekaru 89 a duniya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 masharhanta sun bi jiro da tambayar cewa ko menene ya canza tunanin benjamin netanyahu firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kwazam har ya amince da yarjejeniya da ya ki amincewa da ita a baya wajen warware matsalar yakin da ya daura kan gaza da kuma cewa wani dalili ne zai sanya yahudawan sahiniya za su yi amfani da shi wajen hukunta netanyahu a kansa akwai hasashe da dama da suke kusa da gaskiyar lamari na ɗaya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi rauni ga kuma kashe dubbai daga cikin sojojin baya ga raunata da yawa daga cikinsu kuma ɗaya daga cikinsu suna ƙin zuwa fagen fama sannan wasu sun gudu daga aikin soji sannan suna tserewa daga fagen fama kuma kushin yahudawan sahayuniya na ci gaba da karuwa a cikin gida musamman saboda tsawon yaƙi da hasarar da ake samu daga gare shi a kowane mataki ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kenz ya yi gargaɗin cewa kada a jefa su cikin yakin da ba a taɓa gani ba tare da 'yan gwagwarmayan falasinawa yana mai cewa waɗanda ake tsare da su a cikin ramuka na fursunonin yahudawan sahiyuniya suna cikin haɗari na biyu matsi na 'yan adawa a cikin gida na haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma karuwar zanga-zanga neman tsige na tanyahu da kuma neman kulla yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayin falasɗinawa ranar goma ga wannan wata na janairu wani bincike da jin ra'ayin yahudawan sahayuniya da jaridar ma'arib ta haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar ya yi nuni da cewa kashi 80 cikin 100 na yahudawan sahayuniya suna goyon bayan cimma yarjejeniyar musayan fursunoni da 'yan gwagwarmayin falasinawa inda kashi 52 cikin 100 suke goyon bayan cimma kakkiyar yarjejeniyar sannan kashi 36 cikin 100 na goyon bayan wani bangare na yarjejeniyar sannan kashi 6 cikin 100 ne kawai ke adawa da yarjejeniyar kuri'ar ta kara da cewa idan aka gudanar da zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila akwai yiwuwar cewa firaminista benjamin netanyahu zai samu kujeru 49 ne yayin da 'yan adawa za su samu kujeru 61 ba tare da buƙatar jam'iyyun larabawa da suke rayuwa a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba na uku babbar hasara a harkar tattalin arziki da aka samu sakamakon yakin gaza da gudun manyan masu sanya hannun jari da janyewar masu sanya hannun jari daga waje a fagen sanya hannun jari a haramtacciyar ƙasar isra'ila hijirar yahudawan sahiyoniya ta hanyar tserewa daga haramtacciyar ƙasar isra'ila inda da yawan su suka yanke shawarar rashin dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila na hudu watakila abu mafi muhimmanci shine barazanar da zababben shugaban amurka donald trump ya yi na buɗe kofofin jahannama a yankin gabas ta tsakiya matukar ba a saki fursunonin yahudawan sahayuniya kafin ya hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan janairu ba majiyoyin amurka sun ce wannan barazana kai tsaye ta fuskantar netanyahu fiye da kungiyar hamas saboda kungiyar hamas ba ta yi sassauci ko kaɗan ba kan sharuɗan da ta gindaya duk da barazanar yayin da netanyahu ya amince da sakowa daga tsauraran matsayinsa tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa gwamnatin trump ta aike da sakonni karara ga netanyahu game da buƙatar kaucewa duk wani tashin hankali ko kalamai da kan iya haifar da rikici a yankin musamman a lokacin rikon kwarya zuwa farkon wa'adinsa da kansa kafin shiga cikin batun sakin fursunoni tare da nuna matukar sha'awar cimma yarjejeniyar kammala wannan batu kafin ya fara wa'adinsa a hukumance tashar ta watsa rahoton cewa Netanyahu sakamakon ganawarsa da wakilin Trump na musamman kan yankin gabas ta tsakiya Steven Wickoff ya yanke shawarar tura shugabannin hukumar leƙen asirin Yahudawan sahayuniya ta Mossad da Shimbet zuwa birnin Doha fadin mulkin ƙasar Qatar domin yin shawarwari kai tsaye kan musayar fursunoni. don haka trump ya ce a wata hira da ya yi da tashar max sa'o'i kaɗan kafin yarjejeniyar cimma yarjejeniyar musayar fursunoni zai faru nan kusa kaɗan daga nan Netanyahu ya fuskanci zaɓuka biyu masu matuƙar wahala idan bai amince da yarjejeniyar ba zai fusata Trump idan kuma ya amince da yarjejeniyar to zai fusata abokansa a gwamnati wanda shine mafi sauƙi daga cikin munanan abubuwan biyu kan zai janyo gibi a gwamnatin gamayyarsa musamman idan wasu mambobinta suka yi murabus kamar yadda suka yi barazana ministan kudin haramtacciyar kasar isra'ila da yake cikin masu tsatsauran ra'ayi bezalet smotrich ya bayyana yarjejeniyar musayar fursunoni a matsayin marasa kyau kuma mai haɗari ga abin da ya kira tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma zai kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da ita sannan ba zai ci gaba da kasancewa cikin gwamnatin Netanyahu ba sai dai idan ya samu tabbacin cewa yakin zai ci gaba da ƙarfi. ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila mai tsatsauran ra'ayi timar bin gafir ya yi barazanar yin murabus daga gwamnatin netanyahu idan har ya amince da yarjejeniyar musayar fursunonin yana mai bayyana yarjejeniyar a matsayin mika wuya ga 'yan gwagwarmayar Falasinawa, yana mai jaddada matsayinsa na hana yiwuwar amincewa da yarjejeniyar a cikin gwamnati ta kowace hanya don haka ofishin Netanyahu ya yi gaggawar cewa Ben Gafir da Smotrich ba su taɓa yin barazana a wani lokaci ba a haƙiƙa. gwamnatin Netanyahu ta dogara ne akan goyon bayan masu tsatsauran ra'ayi masu ɗauke da mummunar aƙidar yahudancin sahayoniya da suke ƙiyayya da falasɗinawa ido rufe don haka ko yarjejeniyar ta samu amincewa ko rashin amincewa za ta haifar da matsala ga Netanyahu. ana iya cewa duk matakin da Netanyahu zai ɗauka yana fuskantar fara rugujewa kuma yana kan hanyar sa ta rugujewa kuma babu mai sashen cewa zai ɗauki mataki mai tsawo ba tare da rugujewa ba sannan ya miƙa mulki ga tawagar yahudawan sahiyoniya da ta yi daidai da ra'ayin trump da ta amince da buƙatar samar da ƙasashe biyu wato ƙasar yahudawan sahiyoniya da ta Falasinawa. idan kuma har da awar gaskiya ce to ta yaya za a samar da kasashen biyu da kuma kammala ayyukan sanya kulla alaka tsakanin wasu kasashe da haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya kuma yaushe sabuwar gwamnatin amurka za ta gama warware matsaloli da rikicin cikin gidan kasarta kamar yadda netanyahu ya sanar ta bakin wakilinsa don haka trump yana son cimma burinsa ne na dawamar da sunansa a tarihi bayan ya dawamar da sunansa a duniyar kuɗi da mulki a nan menene daga cikin miyagun biyu netanyahu zai zaɓa mai magana da yawun ƙungiyar hamas ya bayyana cewa mummunar manufar gwamnatin mamayar isra'ila ta ruguje su kuma suna ci gaba da jaddada bukatunsu a cikin yarjejeniyar tsakanin bangarorin biyu kakakin kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas jihad daha ya bayyana cewa manufar kauracewa da jinkirin da yahudawan sahayuniya suka ɗauka a lokacin shawarwari da masu shiga tsakani na dauke da nufin dakile tattaunawar ce domin samun damar ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri kan falastinawa amma burin su na rusa zaman tattaunawan ya ci tura sakamakon jajircewar 'yan gwagwarmaya wajen mayar da martani da kuma ci gaba da tsayin tsayin dakan falasinawa wajen jure ire-iren zaluncin da suke fuskanta kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ya bayyana a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta al'alam cewa da ba a samu wannan gagarumar nasara ba in ba tare da sadaukarwar al'ummar falastino saboda jajircewar su duk da bakar aniyar 'yan mamaya ta aiwatar da kashe-kashe da tilasta musu gudun hijira Ta rushe-rushen gidaje da makiya ke son cimma munanan manufofinsu kan falastinawa kakakin kungiyar hamas ya tabbatar da cewa kungiyar ta himmatu wajen ganin an cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da ta miƙa matsayinta ga masu shiga tsakani a birnin doha tare da fatan masu shiga tsakani da ƙasashen duniya za su dakatar da munanan manufofin 'yan mamaya inda firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya kokarin yin watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta sakamakon rikicin cikin gida da takun saka tsakaninsa da na hannun damansa Daha ya yi nuni da cewa kungiyar Hamas a tsarinta ba za ta amince da zama kan teburi ɗaya da gwamnatin mamayar Isra'ila ba kuma ba ta amince da ita ba don haka dukkanin hanyoyin tattaunawa suna gudana ne ta hanyar masu shiga tsakani ya ƙara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta yi kokarin kaucewa batun taswirori da aka tsara amma tawagar shugabannin gwagwarmaya na da wata muhimmiyar bukata ta sanya ranakun makonni shida a matakin farko da kuma tsara jadawalin ficewar sojojin mamayar yahudawan sahayuniya daga yankunan falasinawa da filadelfi da nazarene ya yi nuni da cewa masu shiga tsakani sun iya magance wannan batu tare da tilasta aikin samar da tasurori da lamunin janyewa daga yankin philadelphia da netizrim don haka duk yunkurin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na kaucewa tsare-tsaren bai yi nasara ba a gefe guda kuma dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu sun fara komawa muhallinsu musamman a birnin rafa daga gudun hijira na tsawon watanni rahotanni sun bayyana cewa sa'o'i kaɗan kafin fara aiki da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza dubban falasinawa mazauna birnin rafa da wasu yankuna suka fara komawa gidajensu inda wasu daga cikin gidajen suka rushe wasu kuma bangarorinsu suka lalace bayan ɗanɗana kudarsu a lokacin gudun hijira masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka garis ne ke muku sallama a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku matakin da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta dauka na tilasta mallakar takardun zama a kasar ko na balaguro na ci gaba da tare da kura 'yan kasashen afirka kamar najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci a nijar din sun bayyana damuwa game da matakin to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko zai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar asusu Malo a Jummai daga Malo in Jamena Chat. Wai eh, kwarai Hassan barka barka da aiki. Lalle kuwa na san arina wai an saci zanin mahaukaciya. 'Yan ƙasa ta ta babba ba ta yaya babba 'yan ƙasar Najeriya na san za su koka akan wannan ƙudiri na gwamnatin tarayya kuma za su doka kawai an kullo da wannan tsari ne saboda su a takura musu abu ɗan kaɗan su ta ya muɗiɗi ya muɗiɗi ya muɗiɗi abin da muke so ga wannan maudu'i mu ɗan tsokaci a kai shine mu muna ganin duk abin da shi wannan mai girma baba cani ya ɗauka wannan mataki da ya ɗauka kowanne daga ciki ba na yarwa kuma muna roƙon allah ya bashi ikon cimma burinsa saboda muna ganin alkhairin da yake bullowa da shi kala-kala kuma duk takon da ya taka muna ganin na alkhairi ne da haka ne wanda da yake so ya biya takardar ɗan ƙasa ko yawon ƙasa ko abu wanda kuma baya so ya bar ƙasar ai ba wani abu ne mai tsawo dama wannan dokoki yana suna nan kawai tabbaka su ne aka ya tabbatar da su shi kenan wanda kuma ya ga ya mai tsauri aiki ina arduwa sai a zage a kawai eh, hassan baka da fatan za a wuni lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta sunana Ibrahim mai wakil hula a garin mai bude a Kimba jihar Neja memba mu da matasan Afirka reshen jihar Neja hakikanin gaskiya game da wannan matakai da gwamnatin Nijar ta dauka ta wani bangaren abin ya yi daidai kuma dama haka ake so a bar ƙasa haka sakakai babu wasu matakan tsaro to hakikanin gaskiya ana iya samun gurɓatattu a kowane lokaci kuma shi mataki idan za a ɗauke shi na ci gaban ƙasa to ai ba laifi ne ba iyaka da ɗan gari da baƙo ya kasance kowa kiyaye da doka domin bin doka shi kaɗai ne mafita ga al'umma kuma shine cin gaban ƙasa amma ƙasa duk kamar ƙasa ta najeriya nan kaga duk wani wanda zai fito daga wata ƙasa idan duk abin da ga dama za ka iya ka kai a Najeriya ba tare da an takura an ka samu takura ba kuma duk abin da ka ga dama za ka shigo da shi a Najeriya ba za ka iya shigowa da shi muna fatan da cewa Allah ya kawo daidaito a ƙasashen mu na Afirka Ibrahim ya wanke mu garin mai gode a cikin jihar Niger Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar ningiya jihar Bauchi. to ko shakka babu wannan mataki da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta dauka akan masu shige da fice da kuma na cikin kasar hakika wannan mataki ya yi daidai duba da cewa rashin irin waɗannan matakai ya sa ƙasashenmu na afirka suka zama tamkar juji duk wasu matsaloli daga ƙasashen turai da sauran afirka akan zo a zubar da su ne akan ƙasashenmu musamman nijar mali kamaru da kuma chadi da kuma uwa uba najeriya saboda rashin ɗaukar matakai. kan da ya dace ni ina ganin wannan daukar mataki na tabbatar da sanya doka a kan mallakar zama dan kasa hakika wannan abu ne da ya dace kuma yake da kyau muna fatan wannan mataki gwamnatin kasar mu Najeriya ita ma za ta dau irin wannan mataki domin sanin su waye suka shigo kuma su waye suka fita daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilyaminu gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Giri Saka wanda kira baban Salmai malamin makaranta a Damagaram Jamhuriyar Nijar. To idan Nijar ta buƙaci cewa sai an buƙa ida a shiga cikin ta to ina ganin ai ba wani abu ne zai ta dama duk wani mai gaskiya hankali domin kuwa a halin da Nijar take ciki a yanzu ana nan ƙasashe suna ta mu soki burutsu ana nan ana so a shigo ta makwabta da sauransu a ta mana hankali saboda haka dokar cewa sai Nijar ta tantance wanda zai shiga cikin ta a makwabta ai ba hana ba akai a shiga kuma in kasuwa bai kamata ba su dama kuma ah, suna da gaskiya domin kuma Nijar tana cikin wani matsayi ne yanzu na dole ta yi kokari ta kada kanta dan ta lura manyan munafukai na kasashen duniya suna nan suna su sa ta ko kuma su tarwatsa ta saboda haka ina ganin wannan abu duk wani wanda zai nuna damuwa shi akan wannan mataki da Nijar ta dauka daman ba mai shigowa Nijar bane da har gaskiya idan kana shiga da gaskiya na tabbata wannan abun ba zai tada maka hankali ba a tashi lafiya assalamu alaikum mai magana Sagir Isaka wanda kira baban Sanoji da magaram jamhuriyar Nijar kamar sauraro kar dai a saba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka sha mu ce. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Tabbas sunana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Kwaras ta tare Nijar. Wannan mataki da hukumomin jamhuriyar niger suka ɗauka na duk wanda zai shiga ƙasar niger sai ya bi ka'ida to wannan a duka ƙasashen afirka da na duniya ma baki ɗaya duka suna ɗaukar irin wannan matakai kuma kowace ƙasa tana da ta ta doka amma mu kuma masu zarga-zarga ya kamata duk wanda zai tafiya a ce ya bi dokokin kasar da zai shiga amma gaskiya akwai wani lokaci wani baya da damar da zai bi waɗannan ƙa'idodi ko kuma ƙa'idodin za su mishi wahala ko wani bai san su ba amma kuma duk da haka ya kamata a ce muna kwatantawa radio tiran na salisu haya ɗan da kwara state tarayyar nigeria ina yi maku fata na alkhairi allah ya sa a tashi lafiya bisa na mafuta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio kuna magana da Habib Musa daga Maradi Allah tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da ra'ayinmu da za mu bayyana wannan abu da mataki da Nijar ta ɗauka na takardun shige da fice gaskiya a yi taka tsantsan ko ba gaskiya ba. Niger da Najeriya tamkar hura da nono ne. In ɗayan bai samu ɗayan ba amfanin shi ragagge ne kuma ba zai sha da daɗi ba. Don haka Niger tana buƙatar Najeriya, Najeriya tana buƙatar Niger ba wani wanda ya isa ya raba mu wallahi in ba Allah ba. Al'adu, addini, kamannu kai komi da komi gonar ɗan Niger tana cikin Najeriya gonar ɗan Najeriya tana cikin Niger. mai taka tsantsan a kai zuciya nesa a yi hankuri abin da muke cewa ya kamata a canza dai wani tsari wanda an san wani ya shigo an san wani ya fito ko da a maka takarda ce bata wace dala ashirin maka biya shi kenan ka wuce amma mu yi hankuri da juna duk da mun san da akwai matsaloli amma mu yi hankuri da juna Allah ne ya kaddara mu zauna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya wasa mai muku magana Aliyu Hadi a garin Nasarawa kwamin dan Galma wakilin masu kiyaye da sauraron na jihar Tawa alhamdulillah inda irin wannan shugaban kasa mai daraja Abdurrahman Chani ya ka bayanin yin takardu ko dan Nijar ma kake an kahiwe ka farko sai ka samu takarda ta haihuwa ta tabbata kai dan an ahe ka cikin Nijar. Na biyu kuma a danka da kuma sai ka kartinin da ce, na uku kuma sai ka yi nationality ta tabbata cikakken kai dan ƙasa ne. To wannan mi Allahi kuma a dan baka da wannan takardu balagoro ya kama ka a matsayin ka dan Nijar in dai baka da kart ko baka da wannan imma baka da karta sai ka biya wannan ɗan kuɗin da aka biya na awan nan goma sha hudu. To balanta na baƙo mai zakkowa neman arziki mai zakkowa ci gaba. Ai duk da ya da wata ƙasa misali kaitar kasar kamarun kasar gabone ka san da wannan takardu da an ce ma dan kasar na hisi shi nan gajin daɗi ya kai da wannan sai ka yi su sa nan gaji daɗi da sauran kasashe dai gabaki ɗaya da ba sai na kira su duka ba gabaki ɗaya wannan bai zan laifi ba sai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ba mu fahimta insha Allah wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya gidan rediyon Tehran gidan rediyon Musulunci ina muku fata da kare da fatan kowane cikin koshin lafiya Allah sa haka musulman. To wannan hukunci da gwamnatin Nijar take kokarin ɗauka dangane da masu shige da fite da suke shigowa ta yankunan ƙasashensu ta kowane kusurwa gaskiya ne ina ganin hukuncin nan yayi daidai sakamakon wannan shine hukuncin uwa ta gari ko in uba na gari idan zaka wa iyalanka ko 'ya'yanka adalci ya kamata ka bi abin da suke mu'amala da su saboda gudun gurɓacewar yanayi ko gaskiya ni ana ra'ayi wannan hukuncin ya yi daidai allah ya ba da ikon gudanar da shi kuma allah ya sa a dace kar ya yarda da wasu duk masu ba da shawarin wannan hukuncin ya yi tsauri daidai da hukuncin hukuncinsa kenan allah ya tabbatar mana da alkhairi mai magana kuma na kushe rasha daga nan jihar bauchin tarayyar najeriya ke cewa tashi lafiya a rediyo iran jamhuriyar musulunci kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi na kulabra a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron rediyo reshen jihar agadas ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan mataki da gwamnatin ƙasa na nijar ya ɗoka bisa kan eh, mallakar takardu ga zaman ƙasa da dukkan shige da huce wannan mataki mataki ne mai kyau musamman ga abin da ya shahi tsaro na ƙasa mataki ne mai kyau kuma wannan eh, abu ne wanda ya kamata su ma 'yan ƙasa su ba da haɗin kai saboda tsaron ƙasa na 'yan ƙasa ne na gwamnati ne na 'yan ƙasa ne talakawa kowa da kowa ka a ce gwamnati kaɗai za ta yi musamman su sauran ƙasashen namu makwabta dokoki duka da aka sa su bi ka'ida kenan kowace ƙasa ya kasance dai bakin gwalgwado ana bin doka da oda ko ba haka ba saboda a samu abubuwa su ci gaba tun da yau tsaron ƙasar Nijar na Najeriya ne tsaron ƙasar Najeriya na Nijar ne tsaron ƙasar Burkina na Nijar ne to haka a ƙasashen mu suke Afirka dan Juma da dan Jummai ne kenan sai an haɗa gwiwa duka sai a samu abin da ake so a cin magalaba na tsaro insha Allah da fatan za ku tashi kuma sauraro kar dai a saba cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu! sashen Hausa na BOH barkanmu da haka. mai magana Lawali yanzu daga nayami a jamhuriyar Nijar. Eh wannan sabon kudiri da gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta dauka game da mallaka takardun zama dan ƙasa ko na tafiye-tafiye. So gaskiya idan muka dibi wata huska za mu iya cewa wannan abu ne wanda ya dace tuna ce ma kasarmu tana amfani da ire-iren wayannan takardu sai dai duba da yadda al'ummarmu suke fita sai daban-daban ba tare da mallaka ire-iren wayannan takardu ba za mu iya cewa to a nan gwamnatin tamu da sake musamman al'ummar najeriya da kusan mu da su abu ɗaya ne so ya kamata idan ma wannan matakin za a yi aiki da shi to a dube su al'umman najeriya a sassauta musu saboda ko ba komai mu da su kusan tafiyan ɗaya ne duba da kuma al'ummar da suke zaune a can wanda da daman su ba su mallaki ire-iren wa'annan takardu ba ko kuma sauran kasashen afirka da suke makwabtaka da mu saboda haka dai ya kamata a rika sara ana duban bakin gatari ta yanda abin ba zai zama matsala ba ga mu al'ummar Nijar da muke fita kasashen waje. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala, Bosheri a jihar Damagaram, cikin jamhuriya ta Nijar. Hakika na gaskiya matakin da gwamnatin kasar mu ta Nijar ta ɗauka ta wata huska za a cewa ya yi daidai. Duba da dama ba a so a cewa ka bar ƙasar ka kara zube eh, mutane suna shiga suna huta ba tare da kasan ko su ne ne ba wanda hakan shine je haskaka gwamnati eh, mutum ya shigo kasar mu ta Nijar kasuwanci ne ya shigo eh ko neman kuɗi ne ya shigo ko kuma ya shigo ne kasar domin wani uzurin shi ziyara ga yan uwa ko kuma eh, ya shigo kasar ne ya yi wani sayan kwanaki ya huta kuma an san inda yake ko da wani abu ya faru gwamnati ta san eh, shi wane ne kenan ba kara zuba ba ne mutane waɗansu baki su zo shi aika aika ko kuma ba bata gari su zo su bata mu tarbiyyar al'umma kasar mu ta Nijar wanda hakan ba daidai ba ne ta huska ta biyu ya kamata gwamnati ta yi wuya a dan tafiya eh, mu ma kanmu 'yan Nijar dan buko mulayika ne muke hutawa in su kasashe musamman makwabta wanda muke zuwa eh, tirani ko kuma harkar kasuwanci ta hada mu a kullum ko kuma cikin kwanuka kenan wannan ma ya kamata gwamnati ita ma ta haskaka wa al'umma da suke shigowa ma'ana ta dan sauƙaƙa musu biyan kuɗin takardun da ya kamata a ce su wa'in mutane sun biya domin shigowa ƙasar mu ta Nijar su zamana ko su yi kasuwanci ko kuma ziyara gurin yan uwansu wanda hakan shine zai kara e, eh, danƙon zumunci ga talakawan da suke makwabtaka da sauran ƙasashen da suke zagaye da ƙasar mu ta Nijar a ƙarshe nake cewa suna na Usman Maidala Bosheri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya a muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tahiran mai muku magana alkasun baba lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka to alhamdulillahi muna jinjina ma iran dangance da wannan maudu'i bisa ga gwamnatin kasanmu da ta bullo da tsari shige da fice a tsakaninmu da makwabtanmu najeriya to wannan mataki ya yi daidai kamar mu diyan kasa sai ga kamar an yi kamar retar ma bisa fuddowa saboda duk ƙasa tana da irin wannan tsari mu ne nijar kawai abin buki wannan tsari ba to yanzu dangance da faransa da ta mana ƙawanya eh mu ba mu da matsala da nigeria ko kaɗan da wasu makwafta a'a mu matsalar mu da faransa ce saboda tana satan mana arziki mun kakkame abubuwan mu yanzu mu ke kula da harkokin mu to wai wannan abu ya mu faransa ciwo to shi shine take kokarin ta ina da makwabtanmu sai ta samu mun samu matsala saboda wannan tahiya a samu matsala to wannan mataki da Nijar ta ɗauka bisa shige da fice alhamdulillah yi daidai ko ta can da masu adda adda kai sai da yawo muna cikin ta sai jur ake yi duk wanda za ya shiga an kasuwanci ne sai ka yi shiga dai kenan yanzu kasar mu tana cikin matsi daga kasar Faransa tare da sauran kawayen mu na Nijar abukan mu diyan Nijar waɗanda suka bugu. ana neman wannan tahiya sai an kawo mata cikas saboda mayyanmu suna da labarai da dama bisa faranshi ta lallabo ta mu za a mana zamba cikin aminci tun kenan wannan mataki yi daidai a san waye shigo waye fita tunda takardu ne ake yi a san ina zaka a cira ma ka wuce ba fasfar bace ba visa bace takardu ne na musan wane ne shigo musan wane ne wannan daidai ne bisa kasa saboda kuma alhakin kasa yana bisa kan shugabanni abu guda muke jan hankalin ga jami'an tsaron mu ga gwamnatin mu cin zarafin al'umma da walakanta su wannan ba daidai ba ne amma bincike daidai ne mu san wa shigo wa ya fita wannan faransa ubangiji allah shiga tsakaninmu da ita mu ba mu da matsala ko guda da nijar da nijeriya surtu al'umma muna cuɗuwa wuri guda a wartayya ta gama mu kenan al'umma su yi haƙuri wannan mataki ne na kare ƙasarmu mu kuma talakawa muna goye da bayan shi mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agada sashen buriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna muku barka da haka da fatan an wuni lahiya. Ah, eh, mai magana na ku sani ɗan jajon da yake a nan unguwar zare a garin Maraɗi. To wannan ƙuduri da gwamnatin mulkin sojin muta ta jamhuriyar Nijar ta ɗauka mu abin da za mu cewa ta yi daidai ta yi daidai saboda ai ƙasa ce wadda take da 'yanci kuma cikakken 'yanci kuma yana da kyau duk ƙasar duniya kowace ƙasar duniya duk wanda ya san inda aka ci gaba ƙasashe wanda suka ci gaba suka zama wani abu na farko dai kowa ya san akwai biyan haraji akwai yin tax tax akwai takardu da sauransu bai yiwuwa a ce ƙasa kamar jamhuriyar niger ta zamna kamar ƙasa wadda ba ta da yanci ba ta da mulki ba ta da kowa yadda lokacin da ka gara ma ka shigo lokacin da ka gara ma ka hita mu muna goyon bayan abin da shugaban gwamnati ya yi sannan sai dai a kula kan wasu gurɓataccen ma'aikata na musu hanya su ɗauki wannan abu ya za abu na gallaza mu al'umma bayan allah in mutum ya zo abin da ake su yi mai shi sannan kuma duk wanda za a raba da abin shi bin shi ake ta sahi da dabara a kwatanta mai yadda tsara abu yake mutum sai gamsu ya yi ya wuce da abin ya zan jiki ga kowa mutum da ya zo yi za shi ya wuce ina muku fata alkai da fatan za ku tashi lami magana na ku san jari da ke a nan unguwar zare a garin maradi. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran shiri na eh, ra'ayi bisa ba da shawara ko ra'ayin ra'ayinmu a kan ɗaukan mataki da gwamnatin Nijar ta yi na don da zai shigo cikin ƙasar ta eh, sai yana takardu wani abu ne mai kyau to amma ku sani an ji ana ruwa ƙasar tana ɗauke eh, tana shanyewa sannan wa galibi wannan doka da aka yi ya zama na talakawan da suka zo saye da saidawa da yawon zumunci to lalle ban ce kai shaye su ba amma dai a yi masu ka'idodi ko a yi wasu dokoki waɗanda zai sa a tantance mutunan da abin da ya zo yi daga ina ya to ta hanyar wasu ma ina ganewa wani abu ne mai kyau wannan mataki yana da kyau yana da fa'ida amma dai kai ya zamana eh, jin ciwon mutum guda ne ina jin haushin wani zai sa ɗauki matakin saboda wani mutum guda kusa da wasu mutane mu suke son kawo ba abinda muke so a nan in dai dan al'umma aka yi na ƙasar Nijar to Allah ƙara kawo ɗauki sannan kuma duk in an yi dan a yi ƙoƙarin sanadin makircin turawa ne masu ƙoƙarin ganin sun haɗa Nijar da Najeriya fitina to wannan ƙuduri kar Allah ba su kar Allah ba sa duk wanda ya ƙudurta wannan makirci ne ya shiga tsakanin Nijar da Najeriya da mu to wanda duk da manowa Allah hana mashi amma mataki da ka dauka na gyaran kasa ko na shiga da tite wannan ba ba laifi bane saboda haka Allah ne ya sa albarka wannan shine ra'ayi na sauna kadan mutane mutum rajin wani rasan barka ina maka fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon musulunci da ke Iran da harko sunana malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar Maradi to alhamdulillah ni ra'ayi na wannan mataki da Nijar ta dauka dangane shiga da takardu ko Najeriya in za ka shigowa nan su ma suna tambayar ka takardu mana kuma jama'a kasumance lamari ne ya lalace wa zai shiga ina zaka wajen wa zaka mi za kai takardar ka ke shaida in ba haka nan ba sai a samu azalimi ya shigo ya shigo ya zalunci kuma ya hita ba a sani ba dan me da ba a ɗaukan mataki an yi daidai kuma ku gaya mu wace ƙasa ce fi lahi, wadda ba a in za ka shiga ba a tambaye ka takardun shiga na ƙasa da izinin shiga ƙasa wace ƙasa ce abba ai wallahi ni a ra'ayina matsayina na ɗan Nijar shugaban ƙasar Nijar da ya ɗauki wanga mataki ya yi daidai muna da iyakoki da dama ga ga doso ga maradi ga zandar ga difa ana shigowa najeriya dole a ɗauki mataki Wa ya shigo dan najeriya in ya shigo wajen wa za shi wani mi za ya kai shi yaushe za ya komawa abu ne wanda yake abu mai kyau can daga baya siyasa ta sa ba a ɗauki mataki ba sai yanzu aka ɗauka ni a ra'ayina an yi daidai allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lahiya kasashen baki da gode magana malam kabiru daga nan maraɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum To ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan san duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.